sannan ku jama'a masu mu wannan shine littafi na bakwai, ƙunshe da hotuna daga littafi mai tsarki. Duba ku saurara ku rayu daga maganar Allah. Foto na ɗaya, haihuwar Yesu almasihu, Yohana Sura ɗaya aya ɗaya zuwa goma sha hudu. Ga yadda bishara ta hannun Yohana ta fara, da farko akwai kalma. kalman kuwa tare da Allah yake, kalman kuwa Allah ne, wato lahi da Allah guda suke, ba za mu iya ƙaunar Allah idan ba mu gazganta da kalmar shi ba, lahi da Allah ba su rabuwa. A cikin ayata sha hudu muka karanta cewa, lahi ya zama jiki ya zamna tare da mu. wannan yana nuna mana wato kalmar mutum ne muka koya daga ayoyi masu yawa cikin bishara ta yohana kalmar shine isa ɗan maryamu wato yesu almasihu ga yadda lahi ya zo cikin duniya wata budurwa mai suna maryamu tana zamne a cikin wani ƙaramin birni na isra'ila wanda ana ce da shi Nazaret. Maryamu tana daga cikin zuriyar Ibrahim, Maryamu kuwa ba ta yi aure ba, ita kuwa budurwa ce da aka shiryar da cewa za a aurar da ita ga Yusufu. Wata rana sai Allah ya aiko mala'ika Jibra'ilu daga sama, tare da saƙo zuwa Maryamu, sa'an da Maryamu ta ga mala'ika, sai ta yi tsoro ƙwarai. amma mala'ikan kuwa ya ce mata, Kada ki ji tsoro Maryamu, gashi za ki samu ɗa, Ruhu mai tsarki na Allah za ya abko miki, sa'an ki haifi ɗa namiji, za ki ba shi suna Yesu domin shi za ya ceci mutanensa daga zunubansu. Bayan wannan sai mala'ika ya bayyana ga Yusufu a cikin mafarki ya ce masa, Yusufu kada ka ji tsoro. ka armo Maryamu matarka, gama cikin da ke gare ta ba daga wurin mutum ya faru ba, wannan ɗa za a ce da shi ɗan Allah. Mun sani Allah bai haihu ba yadda mutane ke haifuwa, amma Allah mai iko duka ne, mutane sun saba ce ma junansu, ɗan kasuwa, ɗan dako, ɗan gida, ɗan malam. mun sani kasuwa ba ta daɗa. mun sani kuma dako ba ya daɗa. kowa ya sani cewa gida bai taɓa haihuwa ba. Ana cewa almajiri ɗan malam saboda kasancewar shi tare da malami wurin karatu. Dukan waɗannan maganganu ana amfani da su domin a yi misali kawai, don haka aka ce ma kalmatallahi ɗan Allah, sabili da kasancewar shi tare da Allah tun fil azal. Maryamu da Yusufu duk talakawa ne, lokacin da Maryamu ta haifi Yesu suna zamne cikin killa tare da busashe, Maryamu kuwa ta lulluɓe jaririn da zane kana ta sanya shi cikinsa ƙarƙari. Da daddaren daga wani ƙauye kusan Baitalami wasu makiyaya suna kiwon busashensu, sai mala'ika daga wurin Allah ya zo ya ce masu, An haifi mai ceton duniya, nan da nan sai makiyaya suka tafi da sauri har Baitalami suka iske Yesu nannade, yana kwance cikin sakarkari, daidai yadda mala'ika ya gaya masu. Yesu fa ya girma cikin Isra'ilawa. maganganun da yake faɗi da ayyukan da yake yi suna nuna ma mutane haka Allah yake, Yesu kuma yana nuna mana yadda mai bin Ubangiji zai kasance. Yesu ya ba mu iko mu zo wurin Allah mu kuma zamna tare da shi. Littafi mai tsarki ya bayyana mana cewa Allah ya yi ƙamnar duniya har ya ba da ɗansa domin ya cece mu daga zunubanmu. wannan yana cikin bishara ta yohana sura uku aya sha shidda hoto na biyu yesu ya mai da ruwa ruwan anab yohana sura biyu aya ɗaya zuwa sha ɗaya lokacin da yesu ya kai shekara talatin ya fara yawo cikin ƙasar isra'ila yana yi wa mutane koyaswa da maganar allah ya yi abubuwa masu ban mamaki waɗanda ke nunawa mutane lalle shi alkawari na Allah wanda Isra'ilawa ke jira tun da daɗewa. Wasu mutane sun yi ban gaskiya da abin da Yesu ke koyawa gaskiya ne, sun zama abokansa sosai har suka zamna tare da shi kullum domin ya yi masu koyaswa. waɗannan ana ce masu almajiran Yesu. Wata rana aka gayyace su da almajiransa zuwa wurin ɗaurin arme a cikin kana ta Galili, uwar Yesu kuwa tana nan wurin. Hidimomi na ɗarmin arme suna tafiya da kyau, sai aka gaya wa uban biki cewa ruwan anab sun ƙare. wannan rashin ruwan anab ya damu mutane waɗanda suka shirya buki sai uwar yesu ta zo wurinsa ta ce masa ba su da ruwan anab yesu ya ce mata lokaci na bai zo ba tukuna Maryamu ta sani Yesu ya iya aikata wannan al'ajabi, don haka ta ce wa almajiransa, su yi biyayya ga duk abin da ya umarce su akwai tukane shidda manya yesu ya ce ku cika tukanen nan da ruwa suka yi yadda ya ce sa'an ya ce masu yanzu ku ɗiba ku kai ma uban biki ruwa suka zama ruwan anab sa'an da uban biki ya ɗanɗana ruwa wanda ya zama ruwan anab ya yi mamaki ya kuma ce a ajiye ruwan anab mai kyau har yanzu, sa'an da ya mai da ruwa ya zama ruwan anab, Yesu ya nuna shi daga wurin Allah ya fito, babu wanda ya iya mai da ruwa ya zama ruwan anab, Allah kaɗai ya iya yin hakanan, almajirai suka ga abin da Yesu ya aikata, sa'an nan suka fahimta da Yesu shine ne Ubangiji. Hoto na uku Yesu yana magana da Nakudemu, Yohana Sura uku aya ɗaya zuwa talatin da shidda. Nikudemu yana ɗaya daga cikin shugabannin addini na Isra'ila, daddare ya tafi wurin Yesu domin yana so ya ƙara koyawa daga cikin maganar Allah. Yesu ya sani da na kudimu bai san maganar Allah ba sosai. Yesu ya ce ma Nikudemu, idan ba a sake haihuwar mutum ba ba ya da iko ya shiga mulkin Allah ba. Nikodemu ya yi mamaki har ba zai iya gane wannan ma'ana ba, ya tambaye su ya ce, Ƙaƙa za a haifi mutum bayan ya tsufa, yaya za ya shiga cikin cikin uwarsa ta sake haifuwarsa? Yesu ya amsa mana Nikodemu ya ce, Ruhun Allah za ya ɗauki sabon rai cikin mutum, da haka mutum zai zama ɗaya daga cikin ‘ya'yan Allah, sa'an za ya shiga mulkin Allah. Ya kamata mu yi tunani da hankali bisa ga abin da Yesu ya faɗa. Lokacin da muka karɓi Yesu, ya zama mai cetonmu. Ruhun Allah za ya sanya sabon rai a cikin zuciyarmu. Wannan shi ne ya zama an sake mu kenan, mun zama sabuwar halitta kuma, mun zama ’ya'yan Allah, ba za a sake haifuwar mutum ba a cikin mulkin Allah, domin ayyuka masu kyau da ya aikata. Ruhu mai tsarki na Allah shi ne ke ba da wannan sabon rai. wannan sabon rai da Allah ya bamu shi ne ake kira Rai na har abada, baya da iyaka, za mu kasance kullum domin Ruhun Allah za ya zama cikinmu har abada abadin, ba zai kuma fita daga cikinmu ba har abada. to na hudu Wani hakimi ya yi wa Yesu sujada, Yohana Sura hudu a arba'in da shida zuwa hamsin da hudu. Yesu yana yawo ko'ina a cikin ƙasar Isra'ila, yana kuma koya ma mutane ƙamnar Allah. Wata rana ya koma cikin wani ƙaramin birni na Kana, kuma ya tsaya can lokaci kaɗan. cikin wani ƙauye da ake kira Kafar Nahum, akwai wani mutum mai babban mukami na hakimtaka a wurin sarki, amma wannan mutum yana da baƙin ciki sosai domin ɗansa yana da rashin lafiya ƙwarai har ya yi kusan mutuwa. Da mutumin nan ya ji cewa Yesu yana kana. ya yi tafiya mai nisa domin ya sadu da Yesu almasihu, ya ce ma Yesu, Ina roƙonka ka zo tare da ni, kafar nahum. domin ka warkar da ɗana. Yesu ya ce masa, Idan ba ku ga alamu da al'ajabai ba ku ba da gaskiya ko kaɗan, mutumin nan ya damu ƙwarai domin ɗansa. ya kuma sake ce ma Yesu, In ka yarda ka zo tare da ni kafin ɗana ya mutu. Yesu ya gane lalle mutum ya yi gaskiya gare shi domin ya warkar da ɗansa, sa'an nan Yesu ya ce masa, Ka yi tafiyarka yanzu, ɗanka za ya rayu. Mutumin nan ya yarda da abin da Yesu ya faɗa masa, cikin murna kuma ya koma gidansa kafar Nahum. washe gari lokacin da yana bisa hanya zuwa gida, sai bayansa suka tarbe shi, suka ba shi labari mai daɗi, wato ɗansa ya warke. Wannan mutum ya tambaye su yaushe ɗana ya fara samun sauƙi, suka ce masa, ya warke tun jiya ƙarfe ɗaya na maraice. Sa'an hakimin ya gane daidai lokacin da Yesu ya ce masa, Ka tafi gida ɗanka za ya rayu. Yesu ya warkar da wannan yaron ko da yake yana nesa gare shi. Mutumin ya shi daɗi sosai sa'an da ya shigo gida ya kuma iske ɗansa lafiya ƙalau, ya kuma faɗa ma yayansa da bayansa dukan abin da ya faru. Sa'an nan su duka suka ba da gaskiya ga Yesu shi ne wanda Allah ya yi alkawari ya aiko domin taimakon dukan mutane. Yesu ya nuna babban ikonsa ta wajen warkar da wanda yake nesa gare shi. Wannan shi ne wani al'ajabi da Yesu ya nuna ma mutane shi ne Ubangiji. Hoto na biyar mara lafiya a bakin tafki Yohana Sura biyar aya ɗaya zuwa arba'in da bakwai Cikin garin Urshalima akwai wani tafki inda marasa lafiya suke taruwa. Wannan tafki yana da shirayi biyar da aka gina. Wani loto akwai motsi cikin ruwa. Mutane suna tsammani bayan wannan motsi idan mutum ya taka ya shiga ruwan za ya warke daga cutarsa wata rana yesu ya tafi bakin tafkin ya yi magana da wani marar lafiya wanda yake fama da ciwo kusan shekara talatin da takwas yesu ya ce masa kana so a maishe ka lafiyayye marar lafiya ya amsa masa ya ce ina so amma ba ni iya tafiya ba kuma babu wani wanda zai taimake ni domin in shiga cikin ruwa. Sa'an Yesu ya ce masa, Ka tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka yi tafiya. Nan da nan mutumin ya warke daga ciwonsa, ya tashi ya ɗauki shimfiɗarsa ya kuma tafiyarsa, ya ji daɗi sosai, Yesu ya gudu babban al'ajabi wajen warkar da rashin lafiya iri-iri, domin ya nuna shi ne Ubangiji, amma Yahudawa da yawa suka hassala domin suna tsammani Yesu bai kiyaye dokokin Allah ba, sa'an da yana warkar da mutane ran Asabar. Yesu yana so mu zama masu kirki, kuma masu taimakon mutane kowane lokaci. Foto na shidda Yesu ya ciyar da mutane dubu biyar. Yohana Sura shida aya ɗaya zuwa hamsin da takwas. Yesu yana ci gaba da koyarwa kuma da warkar da mutane masu fama da cuta iri-iri. Wata rana Yesu yana so ya zamna shi kaɗai tare da almajiransa domin ya yi masa koyarwa. Yesu da almajiransa suka shiga jirgin ruwa zuwa wancan ƙetare na tekun Galili. Nan fa akwai nisa da dukan garuruwa. amma mutane suka bi bayansa, mutanen da suka bi bayansu sun fi mutum dubu biyar, Yesu kuma ya karɓe su da kyau, gama ya san suna bukatar taimakonsa, yana koya musu bishara, kuma yana warkar da marasa lafiya. Can zuwa yamma, sai almajirai suka ce ma Yesu, mutane suna jin yunwa kuma gashi marice ya yi ka sallami mutane domin su koma birni su sami abinci, gama muna nesa da kowane gari. Yesu ya amsa mu almajiransa ya ce, Me yasa ku ba ku ba su wani abu domin su ci? Suka amsa cewa, Ina za mu samu isasshen abinci domin mu ciyar da su duka? Yesu ya san abin da za yi. amma yana gwada almajiransa ya gani lalle in suna da cikakkar ban gaskiya ga ikonsa shi ɗan Allah ne. Almajirai suka ce, Za a kashe kuɗi masu yawa idan ana so a ciyar da kowanensu. Yesu ya ce, To, me kuke so yanzu? Andrews ya amsa masa cewa, akwai wani yaro da yake da dunkulan burodi biyar da kuma kifi uku amma ba za su isar dukan mutanen nan ba yesu ya ce ma almajiransa su sa mutane su zamna yesu ya tashi tsaye a gabansu ya ɗauki dunkulan gurasa ya yi godiya ga allah sa'an nan ya rarraba masu gurasa da kifi har duka suka ci suka ƙoshi bayan da suka ƙara ci almajirai suka tattara gutsatsiri har suka cika kwando goma sha biyu da gutsatsiri da mutane suka raga kowanensu ya yi mamaki da abin mamaki wanda yesu ya yi suka ce yesu shine mutum wanda allah ya ce za ya aiko domin ya ceci mutane bari ma naɗa shi ya zama sarkinmu, amma Yesu bai yarda suka yi haka nan ba, Yesu ya ce masu, Ni ne gurasa tarai, wanda yana biyo ne ba za ya ji yunwa ba, wanda yana ba da gaskiya gare ni ba za ya yi ƙishirwa ba. yadda muka koya maganar Allah mu da addu'a cikin sunan Ubangiji, za mu samu abinci na ruhaniya wanda za ya samu zama kamar Yesu almasihu. Hoto na bakwai Yesu ya yi tafiya bisa ruwa, Yohana Sura shida aya sha shida zuwa ashirin da ɗaya. Bayan mutane da yawa suka ƙara cin gurasa da kifi, Yesu ya sallame su duk su tafi gidajensu. Yesu ya ce ma almajiransa su shiga jirgi su ƙetare teku zuwa wancan ƙetaren teku. Sa'an Yesu ya tafi wani wuri shi kaɗai domin ya yi addu'a ga Allah Ubansa. A tsakiyar daren nan almajiransa suna cikin jirgi tsakiyar teku, suna kuma fama da iska mai ƙarfi, ba su kuma ga Yesu ba. Yesu ya ga suna wahala. ya kuma taho tarbansu yana tafiya bisa ruwa, da suka ga Yesu ya iso zuwa gare su, duka suka ji tsoro, suka yi tsammani mala'ika ne ko wata fatalwa, amma Yesu ya ce masu, Kada ku ji tsoro, ni ne, sa'an da almajirai suka gane kowane ne, suka yi murna sosai. Domin saduwarsu da Yesu cikin jirgi, sa'an hadari ya kwanta ruwa da suka yi ta haihayewa suka koma tsek suka kuma ƙetare teku almajiransa suka yi mamaki kuma Allah kaɗai ya iya tafiya bisa ruwa shi kaɗai kuma yana da iko ya tsayar da hadari lokacin da yake so. Kalmatallahi Allah ne, kamar yadda yake a wancan lokaci, haka yake yanzu, sau da yawa akwai abubuwa masu ba mu tsoro, kamar yadda Yesu ya kwantar da hankalin almajiransa a cikin teku, haka za ya yi mana idan muka kira bisa gare shi. Foto na takwas Yesu ya warkar da makaho, Yohana Sura tara aya ɗaya zuwa arba'in da ɗaya. Wata rana Yesu yana tafiya tare da almajiransa. sai suka gamu da wani mutum zamana bakin hanya yana bara abin da zai ci ko abin da za ya sa aljihunsa wannan mutum makaho ne tun lokacin da aka haife shi almajirai suka tambaye su suka ce wannan mutum ya zama makaho sabili da mugunta da ya aikata ko kuma sabili da mugunta da iyayensa suka yi domin suna tsammani makamta horo ne wanda Allah yana yi ma mutane, amma Yesu ya ce masu, bai kamata su yi wannan tunani ba, aka haifi wannan mutum makaho domin mutane su ga babban al'ajabi na Allah da Yesu za ya nuna. Sa'an nan Yesu ya tofa miyau ƙasa, ya kuma kwaɓa ɗanyar ƙasa da miyau. sai ya shafe idanun makaho da ɗanyar ƙasa, ya ce masa kuma, Ka tafi ka wanke idonka cikin tafki. Makahon kuma ya yadda Yesu ya ce masa, sai nan take ya fara gani ya yi murna sosai. Mutane suka yi bincike ƙwarai kafin su gasganta, wasu har suna cewa, ai, ba wannan mutum ba ne da aka haifa makaho. Wasu cikin shugabannin Yahudawa ba su ji daɗi ba abinda ya faru ga makaho, domin Yesu ya yi wannan babban al'ajabi, suka yi ma mutanen nan tambayoyi da yawa, domin ba su yi tsammani Yesu ya iya yin wannan al'ajabi ba, amma mutunan da ya samu idanu. ya ba da gaskiya cewa sai wanda ya fito daga wurin Allah kaɗai ya iya mai da makaho ya dinga gani. Yesu yana yin waɗannan al'ajubai domin ya nuna ma mutane shine hasken duniya, makaho ya yi zama cikin duhu tun haifuwarsa, amma Yesu ya mai da shi mai gani sosai, ya sanya masa haske cikin ransa. mu da kanmu kamar makahi muke, muna tafiya cikin duhu, kuma ba mu da hasken Allah cikin rayuwarmu, amma Yesu shi ne wanda ya kawo haske wannan zuwa gare mu. Yesu ya ce, Ni ne hasken duniya, dukan wanda ya ba da gaskiya gare ni ba za ya tafiya cikin duhu ba, amma za ya samu hasken rai. mutane da yawa kamar shugabannin Yahudawa suke, suna tsammani su cikakku ne, su kaɗai sun san gaskiya, amma ba su san Allah ba, ko hanyar da za su same shi. Suna tafiya cikin duhu, sai an ba da gaskiya ga Yesu za a samu shiri da Allah. Foto na tara Yesu ya tare Lazaro daga matattu, Yohana Sura goma sha ɗaya a ɗaya zuwa arba'in da shida. Maryamu da Marta da ɗan uwansu Lazaru suna ƙamnar Yesu ƙwarai, su kuma sun sani Yesu yana su Wata rana sai Lazaru ya yi wani rashin lafiya sosai. Maryamu da Marta suka damu ƙwarai har suka yi zato Lazaru za ya mutu. sai suka aika saƙo wurin Yesu, wanda yake wuri mai nisan tafiyar kwana biyu. Sa'an da Yesu ya ji wannan labari sai ya ce ma almajiransa, Le'azaro ba zai mutu domin wannan ciwo ba, domin Allah ya ɗaukaka kuma ɗaukakar shi ta zo wurina. Yesu yana ƙaunar Le'azaro da ’yan uwansa. amma bai tafi wurinsu nan da nan ba, ya dakata har bayan kwana biyu. Sa'an nan Yesu ya ce ma almajiransa, Ai, Le'azar ya mutu, na ji daɗi kuma da ya mutu, babu ni nan, domin wannan za ya taimake ku ku ba da gaskiya gare ni, ni ne Ubangiji. Yesu da almajiransa suka tafi Betaniya, inda Maryamu da Marta suke zamne. ko da suka zo har sun iske la'azar ya yi kwana uku cikin kabari. Maryamu da Marta sun yi baƙin ciki ƙwarai, sabili da ɗan uwansu ya mutu. Marta ta ce ma Yesu, da kananan ƙanena ba zai mutu ba, amma Yesu ya ce ma mata, ƙanan ku za ya tashi kuma, ni ne wanda ke ta da matattu. kuma ina ba su rayuwa dukan wanda ya ba da gaskiya gare ni yana da rai na har abada ko ya mutu za ya tashi ya zamna tare da ni har abadan abadin sanan yesu ya tambaye su inda aka binne le'azaru suka gwada ma yesu kabarin le'azaru yesu ya ce masu su shaye katon dutsen nan daga bakin kabari Marta ta ce ma Yesu, ya yi kwana hudu da mutuwa, yanzu har ya yi wari, amma Yesu ya ce mata kada ta damu da wannan, idan ta ba da gaskiya gare shi za ta ga al'ajabi wanda Allah za ya yi. Sa'an nan mutane suka shaye dutse daga bakin kabari, Yesu ya dubi sama, ya ce, Uba na gode da kake karɓar addu'ata. sa'an ya yi kira da babban murya ya ce, Le'azaru ka fito, nan da nan sai Le'azaru ya fito daga kabari, amma ɗamrare hannu da ƙafa cikin likafani. Yesu ya ce, Ku kwance masa likafani ku sake shi, mutanen dai suka yi yadda ya ce, sa'an da ’yan uwansa Maryamu da Marta, Le'azaru tare da dukan abokansu suka yi murna dukan mutanen da suka ga wannan mamaki sun yi tsoro kwarai da abin da Yesu ya yi suka yi taibon Allah, yanzu da dama cikinsu suka ba da gaskiya Yesu shine ɗan Allah. Amma wasu Yahuda ba su gasganta shi ba, duk da haka, sa'an sai suka shirya dabara domin su kama shi su kashe. lokacin da Yesu ya tada azaru daga cikin kabari, ya gwada babban iko bisa ga shaidan da kuma mutuwa. Idan muna ƙamnar Yesu, muna kuma gasganta da maganarsa, to, hakika Yesu yana cikinmu, za mu kuma samu ikonsa. Mu bai kamata mu ji tsoron mutuwa ba, ko wani abu da shaidan zai kawo mana. Yesu ya ba mu nasara bisa gare su. Foto na goma Yesu ya mutu bisa gicciye, Yohana Sura goma sha takwas aya ɗaya zuwa Sura sha tara aya ta arba'in. Yesu ya yi ayyukan al'ajabi da yawa, ya warkar da masu cuta iri-iri, ya kori miyagun aljannu kuma ya ciyas da masu jin yunwa bayan waɗannan ya yi abubuwa masu ban mamaki sosai da hakanan mutane da yawa suna binsa suna so kuma ya zama sarkinsu don haka dogarai da shugabannin yahudawa suka yi ƙyashi ba su ƙamnar abin da yesu yake faɗi kuma ba su ba da gaskiya shi ɗan allah ba ne suna so su kashe shi sa'an ɗaya daga cikin almajirai sunansa yahuda ya tafi a satirce wurin shugabannin farisiyawa ya faɗa masu yadda za su yi domin su kama yesu shugabannin farisiyawa da dogarai fa suka biya yahuda domin taimako da ya yi musu su kama yesu jimawa kaɗan sai suka kama Yesu suka kai shi wurin Bilatus, shugaba Bilatus kuma bai iske Yesu da kowace irin mugunta da aka zarge shi ba, amma malamai da dogarai suka tada murya suka ce, a gece shi, lokacin da Bilatus ya ga sun rinjaye shi, ya ba sojoji izini su tafi da shi su kashe shi. sojoji suka buga ƙusoshi hannuwan Yesu da ƙafafunsa ga gicciye na itace. Aka ta da gicciye sama, Yesu ya daɗe a rataye, yana shan azaba da yawa, aka gicciye ɓarayi biyu tare da Yesu sabili da muguntarsu. Amma Yesu bai yi laifi ko guda ba, ya mutu domin ya ɗauki zunuban dukan mutane. Yesu ya ba da kansa hadaya ga Ubangiji, jininsa mai tsarkake zunubai ne, Yesu ya yi wannan domin dukan wanda ya gasganta shi ya samu ceto. Foto na sha ɗaya Maryamu da Yesu wurin kabari Yohana Sura ashirin aya ɗaya zuwa goma sha takwas Wasu abokan Yesu suka ɗauki jikinsa daga bisa gice, suka kuma binne shi, kabarinsa yana cikin wani sabon wuri, inda ba a sa binne wani mutum ba, suka danne bakin kabari da ƙaton dutse, Yesu ya mutu ran Juma'a, kwana biyu suka wuce ran na uku, Yesu ya tashi daga matattu. Allah ya girgizar ƙasa sa'an nan mala'ika ya zo wurin Yesu, ya ture babban dutsen nan, Yesu ya tashi daga matattu ran Lahadi, tun da safe ran Lahadi, wasu mata suka tafi wurin kabari, amma suka yi mamaki da suka iske an shanye ƙaton dutsen nan, kuma babu jikin Yesu a cikin kabari. ɗaya daga cikin matan nan sunanta Maryamu Magdaliya, Yesu ya fitar da miyagun aljannu bakwai daga gare ta, ta zama mai bin Yesu, wannan mace ta ga mala'iku biyu cikin kabari, suka faɗa mata, Yesu ya tashi daga matattu. Maryamu Magdaliya ta yi gudu ta iske wasu daga cikin almajiran Yesu. ta faɗa masu abin da ya faru, Yesu ya tashi, suka tafi da sauri wurin kabari, suka yi mamaki da ba su iske shi ba, dukansu suka yi tafiyarsu, amma Maryamu ta tsaya wurin kabari, tana kuka domin ba ta san abin da jikin Yesu ya zama ba. Nan da nan sai ta ga mala'iku biyu cikin kabari. suka ce mata, Me yasa kike kuka? Ta ce, Domin ban san inda aka ajiye jikin Yesu ba. Lokacin nan Yesu ya tsaya bayan Maryamu ya ce mata, Me yasa kina kuka? Amma ta yi tsammani ko mai gona ne, ta kuma ce mashi, Ko shi ne ya ɗauki gawar Yesu? Amma Yesu ya kira sunanta. da ta ji ya ambaci sunanta, Maryamu ta gane da Yesu ne, kuma hakika ya tashi daga cikin matattu. Yesu ya san sunan Maryamu, ya kuma san sunan kowane ɗayanmu, ya mutu sabili da mu, don yana so ya cece mu, sa'an da ya tashi daga matattu, ya gwada ma kowa shine Allah, ya ci nasara bisa ga mutuwa. kuma ya lalata ayyukan Shaiɗan, da haka idan muna ƙamnar Yesu, muna kuma yarda ga abin da ya faɗi, ba za mu zama bayan Shaiɗan ba, amma mun zama ’ya'yan Allah. Foto na sha biyu Yesu ya bayyana ga almajiransa. Yohana Sura ashirin aya talatin zuwa Sura ashirin da ɗaya aya ɗaya zuwa sha tara. Lokaci kaɗan bayan ya tashi daga matattu, Yesu ya bayyana ga wasu almajiransa wajen tekun Galili, ga abin da ya faru. Bitrus ya ce ma waɗansu almajirai, za ya tafi wurin kamun kifi, mutum shidda suka tafi tare da shi. suka yi ta wahala daren nan amma ba su kama kifi ko guda ba. Lokacin da rana ta fito, Yesu ya tsaya bakin ruwa ya ce masu, Ku jefa taro naku wancan gaba na teku, ku kama kifaye. Almajirai ba su gane da Yesu ne ba, amma suka yi yadda ya ce su yi, ko da suka janye taro su daga ruwa. suka kama kifaye da yawa sa'an nan yohana ya ce ma bitrus wannan ko ubangiji ne bitrus ya fito daga jirgi ya tafi inda yesu yake waɗancan almajiran suka kai jirgi a gabar teku tare da kifi mai yawa kamin su fito suka iske kifaye da gurasa bisa wuta Yesu ya gasa, ya shirya su, suka zamna suka yi hira, suka kuma kare kumallo tare da shi, suka yi murna sosai domin sake saduwa da Yesu. Bayan hakanan kuma, Yesu ya yi wani al'ajabi sa'an nan almajirai suka fahimta, lalle babu abin da ya buwa Yesu ya aikata. Sa'an nan Yesu ya yi magana da Bitrus, lokacin da aka kama Yesu, Bitrus ya musanci sanin shi, Bitrus ya shi kumya da ya yi wannan, amma Yesu ya gafarta masa, ya kuma ce masa ya yi la'akari sosai da masu bin Yesu, domin ya koya masu da kyau maganar da ya faɗa masu. Yesu ya san kowane ɗayanmu kuma, ya sani idan muka yi kuskure kuma, idan ba mu aikata ayyuka daidai ba, amma yana gafarta mamu kuma yana taimakonmu. Domin aikata waɗannan ayyuka, muka fahimta sosai Yesu shine ɗan Allah. Allah kaɗai ya iya aikata waɗannan ayyuka da Yesu ya yi. mun sani Allah baya haihuwa kamar yadda mutane suke yi, amma Allah mai iko duka ne, misali, mutane sukan kira junansu ɗan kasuwa, wasu su ce ɗan dako ko ɗan sanda, amma waɗannan abubuwa kasuwa, dako, sanda ba su taɓa haihuwa ba, don haka, ana ce ma Yesu ɗan Allah domin Allah ya halitta komi tare da shi, kuma ya sa dukan yarda ta sa a gare shi. Mala'ika Jibra'ilu lokacin da ya bayyana ga Maryamu, uwar Yesu, ya ce mata, ɗa wanda za ki haifa, za a kira shi ɗan maɗaukaki. Miyagun aljanu da Yesu ya kora daga mutane suka ce sun sani shi kaɗai ɗan Allah ne. lokacin da aka yi ma Yesu batisma, Allah da kansa ya faɗa mana cewa Yesu ɗan shi ne, da haka Yesu ya ce mana, Ku fita cikin duniya duka, kuma ku ba da bishara ga kowace halitta. thank you